التعليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فينقل السلام عليكم ورحمة الله إذا ba manta bayan mutum mun tsaya daidai karshen aya ta talatin da tsaya cikin wannan sura mai albarka suratu maryam amma za mu dan komo baya kaɗan malam ya fara karanto mana daga wato ainihin aya ta da takwas ya usta haruna ma kana abokin rasau saboda mu ji daɗin tsorawa kai na muka tsaya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أخت هارون ما كان أبوك مع سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وتعبين بسكتي دي تأتيها باين كازو ديارو kuma suka nemi ta yi magana ta nuna yaron cewa shi zai yi jawabi sai suka ce da ita ya ukta haruna ma kana a sau'in cikin dangin abin da suka faɗa mata kenan ya ce yar uwar harun ma kana abuki mar'asau mahaifin ki ba mutumin banza ba ne ba wa ma kana ummuki baqiya mahaifin ki ko ba ya bace ba sai a kika samu da fa asharat sai ta nuni zuwa gare قالوا sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta yaya za mu yi magana ga yaro wanda yake yana cikin zanen goyonsa wanda bai isa a ya isa magana ba قال إني عبد الله فالنبي عيسى عليه السلام يقول إني عبد الله أي لي بابا لك الله آتاني الكتاب وتيابان للتاسي حين الإنجيل وجعلني نبيا kuma ya sanya ni in zama annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kuma ya sanya ni in zanto mai albarka a duk inda nake wa awsani bis ya yi da tsayar da sallah da bayar da zakka matukar rayuwa mun faɗa tun jiya cewa wato ainihin annabi isa alaihi salam ya faɗo wannan yana yaro karami to amma ya ce asanil kitaba ubangiji ya bani littafi wanda wannan zai limazi ne ya riga ya ba shi kenan ko kuma zai ba shi a lokacin ya ba shi zai ba shi amma ya kawo fi limazi dan saboda tabbacin faruwar abin kamar an riga an yi an gama na biyan ya sanya ni in zama annabi har yanzu dai lokacin bai riga ya turo shi ba amma zai turo shi waja'alani mubarakan aina ma وأوصاني بالصلاة والزكاة بعد الصحيح سكم وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث هيا وبرا بوالدتي يا يعني إن زنت بيقاء ومهجيك ولم يجعلني جبارا Allah bai sanya ni ba in zanto jabbaran mai girman kai shaqiyan wanda yake marashin arziki wato kaga wannan sunnar annabawa ce gaba daya ladabi da biyayya da ta'a ga mahaifansu a jiya mun karanta kissar yahaya. wato yana cewa wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya ya zanto mai ta'a ga mahaifansa biyu bai zanto ba jabbaran mai girman kai asiya mai yawan sako a nan gudun shi kuma sai ce wa barran bi walidati tunda baya da mahaifi wato dai zan to mai da'a ga mahaifiyata wala mai da alli jabbaran sakiya sai ce والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث هيا والسلام علي أمنتي زي تبت قريني أمنتي نمسمن تبقى يوم ولدت أرانا حيث ta. wa yau ba ku su da nan ka san mutu wa yau ba ku ba su hayya da su kuma nan da za a tashi mu rayi shi da gobe kiyama akwai bambanci tsakanin kisar zakariya alaihi salam kisar yahya alaihi salam da kisar annabi a kisar annabi yahya an ce wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'ath hayya a kisan annabi isa ce wassalamu alayhi bil alif wal lam a can ba a sa alif da lam ba a nan kuma an sa alif da lam saboda me menene bambanci to shi ne suke cewa wancan aminci da ya kunshi kissan annabi ya yi alayhi salam aminci ne daga Allah domin jerin ayoyin abin da suke nuna kinan wa halana min wa zakatan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'athu hayya aminci ne daga Allah komin kasancewarsa kaɗan ya fi wanda yake mai yawa in ba daga wurin sa yake ba wannan kuma annabi isa yana roƙon amincin ne don haka ya zo da alif da lam dan zai roki babban aminci can gurin kuma daga Allah ne dan kadan ɗin ya kai girman wannan wanda annabi ya sani ina ki ta dalilun min tafili walakin qaliluka la yuqalu lahu qalil wai dan kadan daga wurin ka ya ishe ni dan kai kadan din ka ba a sa masa suna kadan qalilun min yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalil an gane ko wadansu kuma suka ce a duk ba bambanci salamun din na can gurin duk da nan gurin ba bambai domin a can an kawo su nakira annakir to ta arrafa shikenan za ta karrara ta arrafa amma saboda kasancewar ta mai bai suyi ya riga ya zama sananne kenan salamun din da ke can tunda an riga an ambace shi yanzu bai kamata a sake mimita shi ba a matsayin nakira sai a samu sa al an gani su ala kulli halin duka dai maganganu ne na malamai don kokarin fayyace tsakanin abin da ke can da abin da ke nan daga nan sai ne kuma su ba zalika isa ibn maryam qawla al-haqq alladhi fihi yamtarun ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا أضاء أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ذلك عبدتم قبلت أبايا قول الحق الذي فيه ينصر وتو مجانا في تجد wadda سوء wato ainihin ahlul kitab suke safani a kansa ko suke shakka a kansa wato suna shakkar kasancewar annabi isa alaihi salam abdullahi wa rasulullahi su yahudu suna shakkar haka don haka suka yi musu jafa'i har suka yi kokarin kashe dan suna tuhumar cewa shi dan zulumi su kuma da sauran suna suna ganin shi ba bil adam bane ba lalle akwai wani bangare na ila hantaka ta tare da to abin da aka faɗa a baya na cewa ga abin da yake shi da kansa domin al-insanu a'rafu bi nafsihi min ghairi dan adam ya fi sanin kansa sama da waninsa da aka yi ce inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani zuwa karshen abin da ya faɗa sai wani yanzu ya ce masa a kai yanzu anta lafta abdullahi bal anta allah da shi da annabi ya sa wa ya ko sani da aka kace wato zalika isa bin maryam abin kan da aka faɗa magana ce ta annabi isa dan maryam ko labarin can ya fito ne daga bakin annabi isa dan maryam kaunan hakki tafi fihi yamsuru wajen kauna ko dai kaula a wata kira'a ko kuma kaunul hakki allazi fihi yamsuru idan ce zalika isa bin maryam jumla ta kaunul hakki allazi fihi yamsuru sai a ce kenan خبر لي لمبتدئ محظوظ تقدير الكلام هو قول الحق الذي فيه يفترون شيني زنشان جسكيا وند سؤال الكتاب سجيه فتوى an gane ku ko kuma idan ce kaulan haqqi sai zato wato kamar ma'mul ne amin sun sa mahzuf wato kana kaulan haqqi alladhi fihi yamtarun ya faɗi zance na gaskiya wanda su suke tsafani a kansa duka dai ma'ana tana komawa ɗaya ce an gane ku to kuma alhaqqu ko ya zanto ana nufin gaskiya sai ya zanto kishiyar sa shine karya ko ya zanto alhaqqu ana nufin Allah madaukakin sarki sai ya zanto kishiyar sa shine abinda ba Allah ba dan Allah ana cewa Allah alhaqqu wa anna Allah huwa alhaqqul mubin zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir الحق كلام الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفترت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الحق وتكنوه بجد قول الحق في زنتو مجنى الله كمن دي كيفو ko kuma kaulan haka magana gaskiya wanda annabi Isa ya faɗa duka dai suna son gaskiya sai ce me ma kana lillahi an yattakhidha min walad ko alama bai dace ba ga ubangiji ala a ce zai rikida ya fi karfin abin gina masa ɗa domin ɗa na nuna wato gajiyawa duk wanda zai samu ɗa to bai cancanci zama ilahu ba an gane ku duk wanda zai mallaki ɗa bai cancanci zama ilahu ba dan bukatuwa ke sa ka samu ɗa kana son wanda zai gaje ka wato bayan baka nan ga annabi kariya annabi ne manzo ne amma ya san cewa yana da farko kuma yana da mai yana da kariya tun da zai yi karfi abin da yake koyar da mutane na alkhairi baya son ya yanke bayan mutuwarsa sai ya roki Allah dan ya samu mai domin dan ya zo ci gaba da mai aikin sa bayan shi baya to neman shi a ranka din nan baya nan har sai ya bukaci magaji wannan kamala ce ko ta waya da aka yi ne bukaci da yace ya ubangiji ka bani da hamli min ladunka waliyya yarithuni wa yarisu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya in an gaji mutum baya nan kenan to ko ta ranar da nemi Allah a rasa har yau ka da gaji akwai kuma inda za a yi kira Allah bai ji ba har sai an kira ya dan dan da babu wa ba abin da ke koyuwa wa Allah a sama ko a ƙasa. duk inda aka yabo Allah ya ji ya sani yana ji yana ji subhanahu wa ta'ala dan haka ba bukatun sa ma kana lillahi an yattakhidha min wal subhana sarki ya tabbatar mu ubangiji mana dukkan siffa ta kamala ta su dukkan wata siffa ta tawaya kuma ta kori gabarin Allah ta idza qada amran idan ubangiji ta ala ya yi tantar da wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun fa yakun zai ce da shi kasance ne zai kasance bambancin mai da mai da duk lokacin da zo da yake samun haihuwa idan aka samu idan aka zo da ba duk lokacin da aka zo bane ake samun haihuwa za a samu juna biyu a tsaya wani lokaci ana ta jimaman za a haife lafiya ko ba za a haife lafiya ba yaron namiji zo ko mace ce kaga duk wannan gajiyawa ce ta sa ba ma iya gane abin da matayen mu ke ɗauke da suna na wanda sai an yi ne za a samu ta to amma shi Allah tunda ba wanda yake bukata ba shi da ya zo abu kai ke kasance sai me abin ya kasance to idan ya cire abu kasance sai ya kasance to ya zama ɗansa kenan ko ya zama halittarsa ashe ba da kai idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun da ya ce wa abu kun kasance wai suka ce kafin kauna san da rufa ya daure lu'ara abin ya kasance kun fa yakunu dan da nan sai abin ya kasance inna masala isa inda Allah كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون halittar annabi isa halittar annabi adam halittar na maryamu halittar sama halittar kasa dukkan su ubangiji ta ala ya ce kunne sai abin ya kasance dan tabi'a ta kenan lokacin da duk ya so abu sai ce kasance sai abin ya kasance sai ce wa inna ubangiji na annabi isa ke faɗa wa rabbukum kuma shine ubangijin ku wanda tilas ku bauta masa fa'buduhu da ku bauta masa hada siratul mustaqim wannan shine tafarki madadi. wannan kisa duk inda ta maimaitu annabi isa na jingina rububiyya zuwa ga ubangiji to kuma dama ita rububiyya galibi kafirai ma sun yarda rububiyya ga Allah kaɗan ne daga cikin kafirai wanda suka yi inkarin rububiyya rububiyya shine halittan sama halittan kasa saukar da ruwa fitar da tsirrai halitta dukkan wani halitta da ke cikin kasa dan adam ko ki ko wanda ba dan adam halittar wannan abin ke da rububiyya uluhiyya kuma shine yiwa wannan yiwa Allah din bauta to kaga dukkan fure sun yi da rububiyya inda ake rikima da sojan uluhiyya sun yi da Allah ke kashewa ke rayawa kaɗan ne daga cikin kafirai a da waɗanda ake kira ad-dahariyuna wanda suke cewa na mutu wa na yawa ma yi hulikuna illa dahar suka ce yau da gobe ne ke sa mutum ya mutu amma babu wani Allah da ke kashewa ko ya raya yau da gobe ke sa a haihu yau da gobe ke sa mutum kuma ya mutu yau da gobe ke sa a tsufa amma ba wai Allah ne ke gudanar da al'amuran duniya ba to kuma daga karshe kuma kafiran zamani suka zo suka zamanantar da wannan aqidar wadda take tun ta jahiliya tun ta gurgurumin jahilci suka zo suka canja su suka ce masa leta mai to ɗabi'a ke su ma da abin inkarin Allah ne domin idan sun ce yau da gobe da ai ɗabi'a ɗin ke ɗabi'a ce ke sa a halitta ɗabi'a ce ke sa mutuwa ɗabi'a ce ke kawo ruwan sama ɗabi'a ce ke kawo hatsarin jirgin sama ɗabi'a ce ke kawo gobarar daji ɗabi'a ce ke kawo guguwa ko an ko ambaliyar ruwa ko girgizan ƙasa ta ce natural disease wato abin nan gurfa disaster ko wato gurbacewar ɗabi'a ma'ana ɗabi'a ce ta abin nan an kwace wa Allah rububiyya kun fahimta da kyau to tun farko sai annabi Isa ke dasa musu ita wannan abin nan din a aqida ta rububiyya wa inna Allah rabbi lalle Allah shine ubangiji na wa rabbukum kuma ubangijinku فاعبدوه ده تسدوش كامكا هذا صراط المستقيم وانا يكيني تفايتي وانا يكيني فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ubangiji ta halatta fakka lafal ahbabu sai kungiyoyi suka suka sassafa da juna min a abin da ake nufi da kungiyoyi a nan tawagar yahudawa da nasara suka yi sabani a tsakanin cikin su yahudawa dama suna yi wa annabi isa jafari suka ce ai dan zuna ne kawai nasara kuma su kuma da suka ce a'a ba ɗan zina ba ne ba lalle wato ku saman masa matsayi to wajen samun masa matsayi tun sai wajen suka ce shi ne Allah wajen suka ce a'a na ukun Allah ne wajen suka ce a shi dan Allah ne kaga ikhtilafi ya faru wato shi ne sabanin da suka tsakanin su fa talafa al-asbab min bainihim fawailun lil ladina kafaru lalle azaba ta tabbata kan waɗanda suke kafirai min mashhadi yawmin azim wato a ranar haduwa ta babban yinin nan shine wato ainihin yinin tashin kiyama azaba na nan na jiran wato nan kamar Allah na musu barazana da cewa jinkirin da ya yi musu ba wai sun gagare shi bane azabar suna nan a gobe kiyama su ce shi dan Allah ne su ce na ukun Allah ne su ce shi ne Allah din ko su zargi shi dan zina ne kamar yadda hudu suka yi duk abin nan da suka yi azaba na nan na jiran ba za su gagari ubangiji ta Allah ne fa wailul lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim a wata ayar daban fa wailul lil ladina zalamu min azab yawmin alim dukkan su cikin jerin ayoyin da ke maganar kisra nabi Isa alaihi salam dan an ce musu azzalimai dan an ce musu kafirai to ma wal kafiruna hum zalimun dan an ce min mashhad yawmin azim wato an ambaci taro na yini mai girma shine yinin ranar tashin kiyama can a ce min azabi yawmin alim wato na azaba mai rudi a yinin ranar tashin kiyama duk dai kowace aya tana taimakawa juna wajen kare karfin ma'anarsa ubangiji ta ala ce asmi bihim wa absir yawma ya'tunana asmi bihim za ka yi mamakin jin wa absir za ka yi mamakin ganin su yau ma ya tuna na ranar da za su zo mana gobe kiyama kaga a yau an mutu wa'azi an faɗakar da su musu ji ba sun kurince sun makance ma gaskiya sun bebance ma gaskiya to amma a ranar tashin kiyama za su kowa ji za su kowa gani shine ma'anan asmi bihim wa abu domin asmi bihi ala wazn afin bihi wato siga ta'addi wato ka yi mamakin jinsu ko a ce wato ba wato ba abin mamaki sama da irin mamakin jinsu da za ka gani ran tashin kiyama za su zanto masu ji ba abin mamaki irin ganin su ran tashin kiyama za su zanto masu gani ولا ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجئنا نعمل صالحا إنا موقنون رانا تاسن كيما حصلت ربنا أبصرنا eh lalle ya Allah yau kan ya waye mun gane abinda annabawa ke faɗa gaskiya ne wa sami'na kuma lalle mun ji duk abin da suka faɗa da yanzu kan mun ga tabbas wato da duk an ja musu bakin ba su ga fassara ba sai ranar tashi kiyama yau mai yati tawilu hubu يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا وضل عنهم ما كانوا يفترون جنس da ganin sa wannan ranar zai musu amfani jin wa'azi da sauraron shi da ganin gaskiya da binta zai yi amfani da halin gidan duniya amma ran tashin kiyama dan ka ce kai da abin da aka faɗa da gaske ne me amfani da ka ba wani amfani da ka karin azaba ne akan ka cewa a cikin wato ka tuntunci ma a maka azaba shi ma nan asli bihim wa absir yawma Ka kai mamakin jinsu ko kai mamakin ganin su domin ita siga ta ta'ajjub duk malamai sun yarda cewa fi'ili ne ba ismi ba ne ba shi ta ta'addi sawa'un ta kana ma af'ala ko af'il bihi wato wato sun ce fi'ili ne to wajen fi'ilin waɗansu suka ce madi waɗansu suka ce fi'ilul amr kamar ana af'il bihi suka ce fi'ilul amr ne shi siga ce ta'addi lakinnaha fi'ilul amr wato kai mamaki jin da ganin yau mai yatuna na ranar da za su zo mana wato ranar za su kowa ji za su kowa gani وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا الذي في دا كان أمك وأزي كاكيزي كاكتن في كاغفلة كامن تاد ونن ينن كامن تاد ونن سيوة فكشفنا عنك جفاءك أيوم فاي بك ملكن إدنك inda wani shamaki ne a idan ka yau an buɗe maka fa basaruka al-yawma hadidi ganin ka yau yana da kaifi ba abin da baka iya halalowa cikin abin da annaba suka faɗa da dan ku sai ka nuna baka ji ba baka nuna baka fahimta baka roba da kai ake ba tamfar qur'anin da aka saukar lissafi na tarihi da ya shafi annabi da sahabbansa ba ruwan shi da kai mutumin da yake cikin karni na ashirin na goma sha biyar bayan hijira ko karni na ashirin zuwa farkon karni na ashirin da daya wato ainihin miladiya sai ta ɗauka kai ba da kai ake ba kayan tarihi ne ya shafi annabi da abubakar siddiq da usman kai ba kai a ciki sai dai ka rubuta ka ta to a yau babban tsarukan yau ma ganin cewa zai zama to mai kai saboda haka kowa ya aiki da shi tun kafin wannan ta, Allah ce lakin zalimun al yawm fi dhalalin mubin sai dai su azzalumai a wannan yini a wannan rayuwar ta mutu duniya su dhalalin wato suna cikin fata ne mubin wanda yake mabayyani a nan duniya suna cikin fata amma a tsaron tafi kyama kuma za su zanto masu gani sai dai ganin ba zai amfani ba وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم كيموت درجتيا كون النبي ميجرما يوم الحسرة درجتي سدن جني درانر حسارة رانر دانا سمي رانر سيزن إذ قضي الأمر dan adam zai tujiya sa wanda bai dace da aljanna ba yayin da aka riga aka zartar da al'amari an gane ku wa hum fi ghaflatin alhalin anan duniya su suna cikin gafara wa hum la yu'minun anan sun kin imani suna da su a wata rana da za ta zo ranar nadama ranar fizan ya fara ranar da nadama ba ta da amfani an gane ku to in ku je al'amari yayin da aka zartar da al'amari wani al'amari kenan eh hisabi kenan to bari mu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace idza dakala ahadun narin nara wa udkhila ahadul jannati al-janna yace idan ɗan ɗan wuta suka shiga wuta yan aljanna kuma aka kai su aljanna wato ka ji wani irin ta'abiri idza dakhala ahlun narin nara su yan wuta za su shiga da kansu wa udkhila ahlul jannati aljanna yan aljanna kuma za a shigar da su wato kaga daukar su ake fa mulki kenan yuja'u bil maut sai a kawo mutuwa ba ita ce kowa ke tsoro ba كأنه كبش أملح annabi ce za a kawo ta kamar wani kosasshen rago amla amla wanda yake da launin fari da baki sai dai launin farin ya farin gaya sama da baki fa yunadi munadi sai wani mai fela ya yi shela yace ya ahlal janna ya ku yan haza wannan wannan ragon قال يتي فيشرع ابونا duk sai su daga kansa haka suna leƙowa su ga waye wa yanzuruna surrul ido wa kullun sadra au ko wannan su koya gan shi wa yaquluna na an sai kwarai da gaske mun san shi hazal mu ai wannan mutuwa ce thumma yunadi sannan ya kira kuma ya alan ya karkata aka nasu zuwa ga mutanen wuta yace ya ku dan wuta تعرفون هذا sun san wannan إبونا yashra'ibuna wa yanzuruna كيف كلا وكلهم daga kai su kalla wa kulluhum ويقولون نعم هذا الموت ya ganshi من yaquluna na'am hadha al-maut shi lalle kan wannan mutuwar a gaban su duk suna kallo sai a kama wannan ragon wanda ne mutuwar fa sai a yanka ki. sannan kowa duk karshen mutuwar mutuwar wani a cikin da kirki ita ba sun mai yunadi sannan mai shaidan ya sake daga murya ya kila ya ce ya ahal aljanna ya ku yan aljanna quludun wala maut dawwama ba mutuwa wa ya ahal annari ya ku yan wuta quludun wala maut kuma dawwama ba mutuwa فذلك قوله وأنذرهم يوم الحسرة iz qudiya al-amru wa hum fi ghaflah haka annabi aya sallallahu alaihi wasallam hadisi yana a kitabu tafsir a sai kenan iz qudiya al-amru ga yanda aka yi ga yanda aka yanka mutuwa ga aka yanka mutuwa amru to a wannan ranar kaga ranar nadama kenan da yan wuta amma ranar farin ciki da yan aljanna domin aljanna yasa cikin aljanna matuƙar ba su ji labarin ba sauran mutuwa ba to hankalin su ba zai kwanta saboda haka gani suke za ana cikin daular nan kuma mutuwa za ta zo ta face tsari yan wuta kuma in suna cikin azaba suna ganin to da dai za mu mutu ma mu huta gara ma mu mutu dan haka suke kiran ya malik ya qada alaina rabbuk roki ubangiji ma a kake mu mu huta haka in mutu za su to karfe sai a zo a zartar da al'amari sai yan aljanna su huta yan wata kuma su tsara samun ta ce da haka sai zanto ba mutuwa an gane ku da haka ubangiji ta'ala yake cewa fa inna lahu jahannama la yamutu fiha duk wanda ya zo ran tashin kiyama a matsayin mai bauɗe wa tafarkin Allah to jahannama ita ce sakamakon sa la yamutu fiha wa la yahya shi ba zai mutu ba shi ba zai rayu ba ba da ɗin rayuwar ko mutuwa ba ta zo ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى wanda ko ya zo yana mai imani da Allah ya yi aiki na gari to irin wannan suna da darajoji maɗaukaka wannan darajoji su ne aljanna bin nasu adam ta da mun ta lana rasul da fiha wa zalika jazaa'u man tabakka ubangiji da Allah ya samu cikin ma'abuta darajoji maɗaukaka وفي آية قلت لكم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون التي إنا نحن نرث الأرض للمون يمكي قادا قطع ومن عليها دكوا بيكي كذا وإلينا يرجعون كم يزوى غريب نزا أداو دمشا أبن دوانا آية تكي نجي ما يأيكم تاء يتاء wannan dai mutuwa na nan tafi don haka sai tsara zage dantse mai aikin sako ya ji wa'azi kafin mutuwa ta zo mace in kuma ya ki dai dole dai zai mutu karshe kuma ubangiji ta Allah zai gaji dukkan duniyar nan kenan dukkan wani abu na duniya da mutane ke rigima a kai ko mulki ko dukiya ko suke alfahari da juna a kansa a nan za su tafi su barki karshe Allah ya gaji komai a bayan kasa wa inna lanahnu nuhyi wa numit ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المتاخرين وان ربك هو يحفرهم انه هو حكيم عليم وبنجي في تبت من مكي راير دا وإنا لنحن نهي الموتى وإنا إنا لنحن نهي ونميت من مكي كسوى مرايا ونحن الوارثون كما من مكي قادي كفا بايا ما أبو تاتي كنت سورة ذا سورة يسنتك علمنا المستقدمين منكم mun san waɗanda suke magabatan su wala kad alimna mustakhirin mun san waɗanda suke na ƙarfi cikin ku wa inna rabbaka huwa yahshuruhum gaba ɗaya dai ubangijin ka zai share su ran tashi kiyama to dan saboda haka shine Allah ke cewa inna nahnu narithul arda wa man alaiha mu da muke gadan kasa da abin da ke kanta gaba daya وإلينا يبدأ ونكم يزوى غريب ونزع بيت بسنبه بكم قالت واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبدون ما لا يسمع لما تعبد لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وبنجد يسير واذكر في الكتاب إبراهيم ينا عمر ريزو أغا مزان الله صلى الله عليه وسلم كأن كأم بتكسر النبي إبراهيم في الكتاب في كل كتاب في القرآن كأن بتاوى wa mutane ka karantar da mutane ita wannan kissa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin sura labarta musu labarin annabi ibrahim karanta musu wannan labarin su ji don su dauki izina da wa'azi da ke innahu kana siddiqan nabiyya lalle shi annabi ibrahim alaihi salam ya kasance siddiq mai yawan gaskata ubangiji cikin abin da Allah ya fada masa nabiyyan sannan kuma ya kasance annabi ne ka tuna musu wannan kissa iz qala li abihi yayin da annabi ibrahim ya faɗa wa mahaifinsa yadda da su ya abati ya kai mahaifina asalin ya abati ya abi da aka shafe ya unnida ya ulmutakallim din nan sai aka kawo wuta a madadinsa ya abati yace ya mahaifina lima ta'budu ma la yasma dan me kake bautar abin da baya ji wala yubsir kuma baya gani wala an ka kai ba ko ba zai iya wadatar da kai komai ba dan me zaka bauta masa gunki baya ci ko baya gani ko ba zai iya wadatar da kai wani abu ba ke makon da zai iya maka ba musiba da zai iya turewa kan ta same ka an gane ku a sai kenan wannan ke nuna ba a bauta duk abin da baya ji baya gani to amma ya rage kuma wani ce to ai annabawa da mala'iku da waliyai da ake kamun kafa da su ai su suna ji suna ji ba haka bane ba sai ka ce eh suna ji suna gani amma jin su da ganin su iyakantacce ne yana da iyaka yana da limit ba komai suke ji ba ba komai suke gani ba domin duk kai zai idan mutum idan ya tsaya ya kalli gabansa ba tudu ba gangara gaba ɗaya ko ba hazo ba menene bita na zai kallo yanzu dan Allah a masallacin nan za a samu wanda in ya tashi daga nan zai hango da matu ai ko auna ba zai ko ba ba a ce ji da ganin yana da iyaka amma ji da ganin Allah fa ba ya da iyaka duk inda aka abu Allah na gani duk inda aka yi na ji to abinda ake nufi da ji da gani a anan kamulallen ji da gani dan karka fake da cewa to ai ana kama kafa da salihan bayi su ko suna ji suna gani ba kamar gumaka bane an gane ko Ba da wannan duk jinsu da ganin su wannan lokacin da suke da rai kenan lokacin da an riga an halitce su kenan kafin halittar su su san mai duniya take ciki ba su ba kowa bane ba wani abu bane ba dan gashi jiya je muna karantawa Allah ya ce da Annabi Zakariya wa qad khalaqtuka min qablu wa lam tuku shay'an yace bai ma zama shay'an ba wato ma'dum ne al-ma'dum kuma laysa bi shay an da ku to bai ma zama shay'an ba to wannan annabi ma wato kafin a halicce su kenan babu baya da haka bayan an halitte su kuma sun zo sun mutu to kuma duk da haka ba sa ji kuma ba sa gani ba za ta amfani da kishin ba in kuma suna da rai to su da ganin su kuma yana da iyaka to kaga nan gurin ba wanda yake da siffa ta kamala kamala mutalaka sai Allah ta'ala an gane ku da haka shi kadai ne ake roka shi kadai ake neman taimakon sa yace lima ta abudu wala yasma wala yubtir wala yughni anka shay'a sai kuma yace يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا قلت يا أبت يا ما يجينا إني قد جاءني من العلم حقيقة وانا أبياز من العلم أبين لك نجد علمي أنا جيني وحي الله يا saukar da wahayi ما لم يأتك ya tuka irin abin da da haka fatta ni sai kai mun biyayya cikin abin da zo ne ahadika siratan sawiya kin har ka bi ni ni zan shirye da kai ta farki madadi kaga ahadika ya zama shine jawabin salaf zan shirye da kai ta farki wanda yake madadi kaga nan gurin A ce mutum ya iya haihuwar ɗaɗa kuma ya zo fi shi kan wannan abu ne wanda duk duniyar masu hankali ta yarda da shi ko a duniyar ko a addinin shi ka na iya sanin wani abin da baka sani ba yanzu nawa ne mutanen da sun yi karatun boko sun samu makamai baban su kuma bai kowane karatu ba sun kuma haifin su mukami ko mahaifin ya yarda da wani? nawa ne mutumin da kuma ya yi karatun addini ya tsara mahaifinsa da mahaifinsa bai karatun addini ba amma al'adatan mu yawanci a wannan lafiya ta mu in mutum zai faɗi gaskiya a karɓa wai sai an kalli shekarunsa sun kai a karɓa ko ba su kai ba in dai aka ga ba katuwar riga gare shi ba da ya rike sanda da rawani babba da sabbaha ya fata da yana mujurai wanda za a tafi to wannan ai eh, lalle nan yanzu kila nan gaskiya take amma matashi dan shekara kaza dan shekara kaza ai shekarun da su kai yawa ba kai a ce ah, wannan ai yara ne addinin yara kuma in wannan yaron kuɗi ya zo ba mutane ce ga zakka ba ta cewa wannan ai kuɗin yara ne ba ta cewa haka ba mai cewa amma idan yi wa'azi ga wa'aya ta ce addinin yara ne to yaya haka <laughs> a batun yi nuna rubabar gida ya za su yi sassan bangaren da za su yi birnin bangaren ai ko dai a ke da shi gaba ɗaya ko a yi da gaba ɗaya amma ya za a raba kafa in yayi kudi ya fitar da zakka ko ya zama dabna ko ya zanto waye kowa zai rusuna masa da dan shekara 70 da dan shekara 80 kowa zai rusuna masa da shine chairman na local government kuma kowa na son kungila ko shine gwamna a jiha ana son kungila ko shine kaza ko dan majalisar tarayya yana da alfarma to sai a rusuna masa ba wanda yake tunanin cewa shekarun sa nawa ba dai yana da kudi yana da bukami ba to amma idan yace ayi addini sai a ce kaji marasa kunya yare ga annabi Ibrahim abin da yake sa. ya abati kada ja ja'ani min al-ilmi wani abu ya zo min na ilimi malam ya atika irin abin da bai zo maka ba yanzu na rufin kunya ya mata. ba rufin kunya ji gaskiya ce dan haka ni ahadika siratan sawiya kai mun da'a ka bi dan in da kai ta farki wanda yake madadi sai ce ya abati la ta'budish shaytan إن الشيطان كان للرحمن عصيا يتي يا مهتينا لا تعبد الشيطان ترك بوت ساو الشيطان ai inda za a tambaye shi zai ce ni ban bauta wa shaitan ba amma abin da yake faruwa shine duk wanda yake bautar wani wanda ba Allah ba tamfar yana bauta domin shaitan ne ya kawata masa wannan abin bautar sai ya da'a da shaitan ba tare da ya sani ba da haka Allah ce alam a'ad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ma'ana ban yi wahayi ban yi umarni zuwa gare ku ba ya bani adam ya ku yan adam cewa kar ku yadda ku bauta wa shaitan ai ina ji in banda mutanen nan suka fito kwanan nan suka ce su ne abadatu shaytan waɗansu da suka fito a America ko da Misra suka ce su ne bayan shaytan masu bautar shaytan ai ba wanda ya fito karara yace bautar shaytan yake amma da ka'ida dukkan mai aikin sako bautar shaytan yake tunda mai shaytan ne yake kawatawa mutane munanan ayyuka sai ya sa musu riga ya sai sawa abin turare ya zama kyakkyawa abin ado har ka rinka yin ado da abin kana ganin abin yayi ne an gane ku duk saurayi wanda yake dan shekara ashirin ashirin da biyar ba a maganin cewa ba da yan mata magana ce ta yan matan ka nawa eh, dukkan wani wanda ya cikin manyan jami'an gwamnati ko wanda ke babban attajiri ba a maganin cewa ba ya da farka ko karuwa a'a magana ce nawa ne karuwa amma a ce babu galibi ba a tambayar an fahimta ku ba a maganin cewa wani baya son giya sai dai a ce kala nawa yake ta gida ko ta Najeriya wanda ake yi odarsa duk yayi ne kawai saboda tsarin da aka zo muka samu kanmu a ciki duk manyan yan sanda suna da mashaya ta su jiya ko sai ne a ofis ne nan wanda za a je a sha giya manyan soja haka manyan custom haka immigration haka kowa akwai da zai je mayor akwai da zai je mayor kada ka san da ka san da abin kirki zai ina jin domin yes ne ko to domin yes na za a bi ciki a dokin da haka za a bi ciki to wannan sai ya zanto shine abin yayi abin kawo karfa abin yayi take to wannan shi dan ke kawata mutane fa zayyana lahum shaytanu a'mala ya dan ya kawata wa mutane ayyukan fa saddahum an sabili sai ya kautar da su daga tafarkin Allah wa ma kanu musulmi ubangiji ta ala ce ba za su shiri ba mutukar ta ya kawata musu abu sun bi haka yayin da kake aikin sako kamar kana biyayya ne ga shaitan to sai zanto kamar kenan bauta kake masa shi yasa annabi ibrahim ce la ta abudu shaytan ya hakina na karka bauta ta mu shaytan an gane ku inna shaytana kana da asiya lalle shaytan ya kasance mai yawan sabawa lirrahmani ga ubangijin rahama shine Allah ta'ala ta hanyar girman kai lokacin da aka ce ya sujada ga annabi adam ya ki fasajadu illa iblisa aba wa takbara wa kana min al-kafirin ta hanyar kuma ayyukan ko da yake ingiza mutane sai ce يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يقول يا أبت يا كما فينا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إن جزء رمى عذاب تساميك لجورم بيدي دمكو ونن عذاب azaba فتكون للشيطان وليا za ka kasance masoyin shaitan kenan ma'ana abokin shaitan wanda za ku kasance da cikin azabar Allah Allah ya tsare ku sai ce قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا wato kun ga annabi ibrahim alaihi salam duk dangantakarsa da mahaifinsa ba yanda za a yi mahaifin nan ya samu tsira sai in ya yi biyayya ga wa ga shi na Ibrahim da haka dangantaka ranar tashin kiyama ba ta da amfani in dai mutum ba ya gina dangantaka bane kan bin Allah ta'ala karshen daraja a ce wannan tsari na annabi ko mahaifi ne na annabi kasancewar ka ta na annabi wannan ba zai sa ka kira gaban Allah ba sai in ka bi Allah din ka bi wannan annabi kasance ka mahaifin annabi wannan ba sa ka tsira ba kawai dan ka kasancewar ka kasancewar ki matar annabi ka duba matan annabi sallallahu alaihi Allah ya ce musu ya nisa annabi man ya'ti min kulli bi fahishatin mubayyina yudha'af laha al'azab ya kuma san annabi cikin ku duk wata tunu da alfaka mabayyana za a ninka mata azaba iri juri wa kana zalika ala Allah ya abu ne tsurin Allah ya mutu matan annabi kenan dai mutum sun yi sa'a sai su isa tawadan haka sai kare kiran su sai ya da kunna ka ahadin kun bai da sauran mata ba kun yi za samu babban daraja shi za a gidan a kai mijin ku annabi sallallahu alaihi da haka su da na sai kuma annabi kalbi mar وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أتكفي فتاة جاهلية فرقو فتاة حديث a'a in za su fito su toye adon su tarwo ne gani in ko suka ki azaba na jiran su sai matar wani kuma a kyale ta za a kyale ta kenan da aka ce fala ta ta dani bil qawli fa yatma wa qulna qawlan ku faɗi magana ta gari aka ce da su wa aqimna salata wa atina zakata ku yi sallah ku yi zakka sai ma ta wani ciki sallah ko ta kyale ta an ce ta annabi ta yi sallah ko a mata azaba to wata ce kuma ta kuma sar annabi wata mace ce a duniya wanda za ta bi kirji ta ce mijinta shi ya fi matan annabi miji mai daraja babu ita to don saboda haka dangantaka ya yan uwa ba su da wani abin nan mutanen da suke dangan suke rubutar jama'a sai ai idan kana cikin mabiyan waliwa ne kai za ka shiga aljanna ranar tashin kiyama zai shigar da mutane aljanna sun labarai ne wannan labarai ne marasa tushe babu yanda za a yi ka tsira wallahi sai ka bi qur'ani ka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ka rike qur'ani da hadisi da shirya sahabbai ka jahilci kowa a duniya baka san shi ba kai dan aljanna inda kowa a duniya zai tsaya ya kama ma kafa ya ce zai bilin ka gobe kiyama amma ba ruwanka da qur'ani ba ruwanka da hadisi kai hasara hasara ta kace ke saboda haka duk rudar da mutum zai maka kar ya rude ka kabar Allah kar ya rude ka kabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda za a ce ka bi shi fa karfe in za a danganta shi za a ce shi jika annabi duk waliyan da ake sun tunkaho da su kasana ana danganta zuwa ga sai jika annabi ne sai shehu tijjani jika annabi cewa abdul kadir jika annabi waye jika annabi jika annabi shi to shike nan na yi jika annabi ne na sallama a an ta bana son mu yi dogon zance da kai jika annabi to da da da jikan da kakan wa kake so in kenan sai mu jikan kyale kakan ya dace idan ne haka na kyautata a kakar dole wannan jikan abin da ya zo da shi ɗaya ne daga cikin biyu ko ya zan so irin abin da kakan ya zo da shi kenan to ina amfanin sai ka kawo sunan jikan ka kyana ne ba kakan ba ya girme shi ba ko ya zan so abin da zo da shi kishiyar abin da kakan shi zo da shi kenan to shi zai kyautata kakansa ka ga yawa kakansa ta waye idan ta farta bi aba illahum sharakun qulna satakta walakin bisa ma waladu idan mutum ya alfahari da iyaye masu daraja da falala sai mu ce eh abin da ka faɗa gaskiya ne amma dan na su ne matsayin sa ba sai in yaji su ba to haka duk wanda za a danganta su da shi komin malantarsa dole sai yana karkashin yanzu dan Allah duk cikin abin da Annabi Ibrahim ya faɗa menene da zaki babu wata ashariya ko zaki abin da ya faɗa kuma kowa duk duniya masu hankali sun yi dani abin da yake ya abati lima ta abudu ma la yasma wa la yubsiru wa la guni an kace dan ne kike bota abin da baya ji baya gani baya wadatar da kai komai in ce mai komun ka za ka ga mai koma ka ba yanzu wani abin da ya faɗa ko su masu kuma ga aiki da wannan to amma wannan shine zagi dan ku gane yadda al'amari yake yayin da duk ka saba wa tafarkin mutum sai ke zagin sa kai ka ci mutuncinsa ka zagi manya abin da ka faɗa kishiyar kirki abin da ya saba faɗa ne kai kuskuren ka me yasa baka jira ya faɗa ba sannan kai ka faɗa shine kuskuren ka to don saboda haka wato ka dake nan ai aibata abu wanda yake bai tantanci siffofin kamala ba su waɗanda suke bin wannan abin sai su ɗauka cewa kamar zagin sa ne dan da shi ke a rajulun anta na ana iya ibrahim la illam lam in har baka daina ba la arjuman na tabbas wallahi zan jefe ka to shine malamai suka maganganu guda biyu wadan suka ce jefewa da dutse wadan suka ce jefewa ta hanyar la'antar ka ko faɗa ma mummunan magana da za su bi ka wahjurni maliya ta suka ba ni wuri maliyan kalmar maliyan zamani mai tsawo ta suka ba ni wuri har illa ma sha Allah wadan suka ce maliyan tana nufin har abada kenan ba ni ba kai tafi ka faɗo sai shi qala salamun alayk فأستغفر لك ربي إنه كان بي هفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وعدو ربي أسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا qalu sai ce salamun alayka aminci ya tabbata gare ka abin da yake nufi da wannan idan kai ka ce zaka jefe ni ni ba zan jefe ka ba wannan shine dabi'ar mummunai idan an faɗa musu bukar magana su ba sa mayar wa na yadda kake mun alkawari da mummunan abu ni ba wani mummunan abu da nake maka alkawarin zai same ka daga bangare na shine ma'anar salamun alayka aminci ya tabbata gare ka sa'astaghfiru laka rabbi wato haka halin mummunai suke idza qata bahumul jahiluna kalu salama yayin da jahilai suka fuskanci su da mummunar magana da ba'a da zagi da habaici kalu salama su sai su faɗi magana wadda take ta daidai wato ba sa mai da martani kenan an gane ku in ka duk mai da martani to kada abin da aka faɗa da ya rawo kana da musulunci to sai su faɗa abin da yake ne gaskiya amma in ba su cikin su aka yi wa ba'a ko aka tunce su su ba su kokarin salama shine wai za ka saba mun sai kullum abin da suke faɗa kenan salamun wai za ka mun a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum assalamu alaikum nabta fil har kullu shine magana yace sa astaghfiru laka rabbi da sannu zo maka ubangiji na gafara kan cewa ya maka ka ji fata abin da ya masa amma da haka yana masa roƙon Allah yana roƙa masa gafara da wa mutum li abi innahu kana min as-sadiq wa la tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wa la da illa man ata Allah kalbin qalbin Na cewa ya ubangiji ka gafarta wa mahaifi lalle ya kasance cikin batattu ya kasance cikin wanda suka kaucewa siratul mustaqim kar ka sun yi da ranar tashin kiyama a ga mahaifina gashi za a yi masa azaba an gane ku ko kuma yana nufin karka kun yi da ni ranar tashin kiyama ka kama ni da cewa dan me na gajiya wajen shigar wajen yi masa wa'azi to ka ga sai masa istighfar har bayan ma an zo an yi kokarin a jefa shi cikin wuta Allah ya samar da shi ya yi hijira ya tafi duk da haka yana sai masa istighfar har baban sai mutu yana masa istighfar sai daga baya Allah ya dakatar da shi sai aka daina da gani an gane su to shi ne ubangiji ta ke cewa wato innahu ka wato yake kana salamu alayka wato annabi ibrahim yake amince tabbata gare ka ta astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya lalle shi ubangiji ya kasance hafiyan wato mai tausayawa gare ni idan ne addu'a baya mai da hannun agogo baya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi yanzu abin da zai faru shine zan kaurace muku ku da abin da kuke bautawa ba Allah ba wa da rabbi zan je in ci gaba da bautar ubangiji na domin addu'a wa na jama'a na ibada wato zan je in ci gaba da bautar ubangiji na ata Allah akuna bi du'a da rabbi takiyya tabbas ba zan taba kasancewa takiyya marakin arziki ba bi du'a da rabbi sakamakon yin bauta ga ubangiji na na san ba zan tafi ba da haka ata anan gurin mujiba suna nuna tabbas ba wai tsammani bane ba an gane ku to a nan gurin kaga a jerin ayar ta farko an nuna kamar yana magana da sa ne kadai amma a tsakiya ga an kawo ni kadai don yace ya abati lima ta'budu ya abati inni za a min al ilimi ya abati la ta'budu shaytan ya abati inni akhafu duk yana magana da shi kadai amma ne ke zo ce wa a'tazilukum ya nuna su da yawa ne kenan zan kyale ku wa ma تعبدون من دون الله هذا وما تدعون من دون الله da abin da kuke bauta ba Allah ba to shi na kace ai wa'azin ba ga mahaifin sa ba zai na mahaifin sa kuma yana wa sauran mutanen sa domin haka ayoyin duk suka kawo a wurare daban-daban duk inda kissa ta zo kamar fadin Allah ta'ala wa sallu alaihim naba ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun wa قالوا نعبد أصناما فنظل لها آكفين قال هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم اي يضرون هذا في سوره الانبياء ولقد اتينا ابراهيم رسله من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون سكنا مغنب اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون wato cikin surtu safat kenan أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه سقيم فتولوا عنه مدبرين فقدنا مجنب وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين فلما رأى القمر هزوا سيدنا مجنب متى نسل saboda haka anan sai ce wa ta zulukum wato zan kaurace muku ku gaba daya wato ba mahaifin mu kadai shi da mahaifin da dukkan mutanen gari wato kenan zai hijira inni muhajirun ila rabbi sai lalle zan zan yi hijira zuwa ga ubangijina inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim kamar da cikin suratul al-kabir asa Allah kuna fi du'a rabbi taqiya tabbas kuma bazan zanto ba marasin arziki dan kawai na zanto mai wuta ga ubangiji sai فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا التي فلما تزل الدنيا يدي كل في مت وتويه بلا يدر إراك زوا بيت المقدس كو زوا بكسر الشام فلما تزلهم يا يدي كل في مت وما يعبدون من دون الله da abin da suke bauta wanda ba Allah ba wa habna lahu ishaqa wa yaqub Allah ce sai muka ba su kyautar da Ishaq wa Yaqub da kuma jika ne Yaqub wa kullun da Allah nabiyya kowanne daga cikin su mun san ya to annabi to wannan babbar baiwa kenan kai kana annabi a baka da annabi kuma kana nan da rai dan naka ya haifi da kuma shi ma dan a baki annabta duk kana da rai dan wannan ya faru ne gaba ɗaya a lokacin rayuwarsa an gane ku shi ne ke cewa wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila wato muka ba shi ishaq da kuma yaquba dafi wato jika kina wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya kuma kowannen su mun sanya shi zanto annabi wa wahabna lahum su ukun gaba daya annabi ibrahim alaihi salam da ɗansa ishaq da jikansa yaqub mun ba su wani baiwa min rahmatina daga cikin rahmar mu وجعلنا لهم لسان صدق عليا ko muka sanya musu lisanin sidikin wato harshe na gaskiya aliyan ko madaukakin harshe abin nufi muka sanya su dukkan al'umma idan suka zo tarihin su suna yabon yahudu in sun zo tarihin su suna yabon waɗannan nasara yan mushriki sun zo tarihin su suna yabon su ballatara kuma al'ummar musulmi shine lisanin sidikin aliya mai gaskiya da mara gaskiya kowa ya yarda da su ga ai karshen abin nan kenan shine lisanin sadikin din da Allah ya bashi sai sai واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب كأنبت تكون في موسى وتكسر أنه موسى عليه السلام إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أو تقراء مخلصا ديوى لام كسرة أو تقراء مخلصا ديوى لام فتحة دكا تقراء ثاني سبعية ثاني فإن كراء وجود دابك وتفتح idan an ce innahu na mukulatan lalle annabi Isa ya kasance abin zaɓi a wurin Allah ne mukula bi bimana allazi akhlaqahu Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ce ya muta in yastafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atin tuku kun وكتبنا له في الألوان من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فأريكم دار الفاسقين التي إن استفيتك على الناس لا زعفيك أكم متانا زامنك دمينا زعفيك لفيفي تاكا برسالتي وبكلامي na za ka saƙo kuma na yi magana da kai ba tare da kafinta a tsakiyar mu ba. Fa kuz ma ati suka Karɓa abin da na baka na wahayi wa kun mina shakirin ka zanto cikin masu godiya ga ubangiji to kaga nan mun ya zama mukhlas kin wanda Allah ya zabe idan an ce mukhlisan mai yi ikhlasi shine wanda baya yin abu sai don Allah an gane ku to kowace daga cikin girawoyi guda biyu tana tabbatar da ma'ana ne dadi akan ma'anar ƴan uwarta amma ba wai kishiyoyin juna bane su ma'anar domin idan an ce wanda Allah ya zaba ko an ce wanda yake mai ikhlasi ma'anonin su da cikin da juna ne tabbas wanda Allah ya zaba shi zai masa gaman ka tare zama mai ikhlasi tabbas mai ikhlasi wannan kuma shine Allah ke zaba cikin bayan bayansa mukarrabu ne kenan na kusa da shi innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ya kasance mukhlas ya kasance rasulan nabiyya wato ya kasance kuma wato annabi kuma manzo an gane ko to kuma shi ne wa nadainahu min janib at-tur al mun kira shi min da suril ayman daga gefen dutsen nan na sinin al daga damun sa sai annabi Musa alaihi salam dai da lokacin da yake tafiya sai muka kira shi sai yi kira daga bangaren daman sa wa qarrabnahu kuma mun kusantar da shi gare mu najiyan dan yin gani da shi wato dan yin magana da shi shine abin da ya faru bayan annabi Musa alaihi salam kusan kamar yadda tarihin zai zo nan ga cikin sun saha kila da yalwa sama da nan da kuma cikin surutu shu'ara da kuma cikin surutu kasa duk zai zo da yalwa sama da nan amma abin da nake so in cewa na abin kule wato bayan ya riga abin da ya faru na kisan kai da yayi ba tare da niyya ba daga baya sai mutanen fir'auna suke mitin suke shawara da zuna cewa a kama shi a kashe shi wani zo ya labarta masa an gane ku a rajulun waja min al-qasr bi dhikri rajulin yasa qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka min na ya ya tafi birnin madaina da yake birnin madaina ga abin da ya faru ya haɗu da wani dattijo a can gurin wanda ya sana a gidansa har ya aura masa ɗaya daga cikin 'ya'yansa sadaki ne zai masa aiki a tsawon shekara takwas amma in ya cika goma to yake babu komai eh, an gane ko <laughs> in da za ka cika goma shi kenan ce amma dai takwas da zai shekaru takwas ala an ta'jurni samaniya hijr fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk to shi da aka tambayi Abdullahi da Abbas cewa to wanne yayi takwas din yayi ko goma ne <laughs> sai sai sai shi ai goma ne yace annabawa ba ta barin da kasu sai sun cika amma ba ta fara to duk saboda haka bayan ya je ya taho da matarsa akan dawowa ta zuwa Misra dare yayi gashi ya bata hanya ga kuma ana sanyi sai yake cewa da iyalin da suke tafi yace da matarsa ke zauna a nan zan je in samu mara wuta an gane ko anasa min janibi tunu naran qala li ahlihim kutu inni anas naran la'alli atikum minha bi qabatin aw ajidu ala an-nar a wata gurin a wurin lalli atikum min hadi qabarin aw jazwatin min an-nar la'allakum tasqalun ko bi shihadi qabatin la'allakum tasqalun ma'ana ga wuta kan na hango ke zauna a nan zan je wurin wutar ta mai yiwa in samu wani mutum zan tambaye shi hanya ya nuna mana hanya sannan in san samo garoci in zo in kawo dan in zo a hura wuta ki dan ji sanyi ya zo da ita ya dan ji dubi kai saboda sanyi ya dame ki sai ya zauna da ita sai to ya kusa zuwa wajen ne daga gefen sa na dama daidai da kusa da wannan dutsen sai ya kira falamma ja'aha nudiya an buri kamar fil wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin ya musa inni ana allah al-azim al-hakim sai ji an kira mishi yayin da yazo kusur da inda wutar take kusa da wajen sai ji kira daga damansa ubangiji ta ala na ce masa inni ana Allahu rabbul alamin an gane ku to wannan kiran da aka yi masa ubangiji ke nan kiraye shi ya ba shi sako ya turo da wajen fir'auna ya yi gane da shi to shine Allah ke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya labarta wa al'umma wannan kissar don su ji wa'azin da ke an gane ku to shine ke cewa wa nadainahu min janibi turul aymani wa qarrabnahu nabiyya mun kusantar da shi mun yi gane da shi wa wahabna na min rahmatina mun yi masa baiwa daga cikin rahamar mu baiwar da muka yi masa akahu haruna nabiyya mun ba shi dan uwansa haruna ya zanto annabi wannan yaro roƙa ne sai aka yi masa cikin addu'ar da yake rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli haruna akhi ya nemi cewa ya Allah ka sanya min mataimaki cikin dangina shine Haruna dan uwana cikin abin da ya roƙa shi a wani wuri yace wa sai Haruna zuwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma iya riji an yusaddiquni inni akhafu an yukadibu sai Allah ya ansa masa ya tafi ya sa yake neman a turo annabi Haruna dan su yi wa'azi tare na farko annabi Haruna ya fi shi fasahan harshe da cewa fi Haruna huwa afsahu minni lisana ya fi ni fasaha fa arsilhu mai yusi tare a can sun su da haka mace a kai mu kafira kafira bina dan mu yi tarayya da juna wajen wato ainihin yi maka tasbihi a samu masu yin tasbihi a madadin mutum ɗaya ga mutum biyu wa raka kafira mu yi ka da yawa innaka kunta bina basira kai ka kasance mai gani gare mu sai Allah ya ansa masa ce ka du'uti ta ka ya Musa abinda ka roka an baka daga yau an baiwa Haruna din annabta an ba su ku tafi tare ku je ku to mazanni ko biyu shine magabata suke cewa babu wani mutum a duniya da ya taɓa yin ceto mafi girman ceto ya samu a wurin Allah sama da annabi Musa alaihi salam dan ya nemi amma yadda wani annabi an mai da shi sakamakon roƙon su da yi to shine wa habna lahum min rahmatina asafa haruna nabiyya واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يعمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا التي يذكر في كتاب إسماعيل أتكن القرآن كأن بتكسر النبي إسماعيل كان النبي إبراهيم عليه السلام إنه كان سابق الوادي lallai في النبي إسماعيل يا في سابق الوادي mai gaskiyar الكولي إذن ya الكولي baya wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance annabi ne kuma manzo ne to shine malamai suke sabani menene suka alkawalin nasa sukan kawo kistoci daban-daban akwai kistar da suke cewa ya taɓa alkawali da wani mutum cewa gobe da safe za mu je wuri kaza ka jira mu wuri kaza annabi isma'il ya je harkokin duniya sai manta har sai da aka waye gari daidai lokacin ya sake zagayowa sannan mutumin ya zo wajen sai dan sai me kike anan yace ba kai muka alƙawari ba tun jiya ai tun jiya ina ne ina jiran ka ba sabu kalwa da wadan suka ce yi alƙawari da kina ne a tsawon kwana goma wannan suka ce kwana sha biyu amma dukkan su so shi ne mafi fitar mafi fitin abin da za a fassara alqur'ani shi ne alqur'ani sadiqal wa'di ya gaskiyar cika alƙawari menene alƙawarin da yi yayi wa mahaifinsa alƙawari yayin da babansa ya zo ce ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka na gani a cikin mafarki kamar ga shi ina yanka ka fanzur ma za ka radu ba ku ga me ya kamata a yi kala ya abati fi almasu umar yake ya babana aikata abin da aka umarce ka ta tajiduni insha Allah min as-sabirin da yadda Allah za ka sami ni cikin masu hakuri wannan ba alƙawari ba yana da to da babansa ya zo zai yanka shi ya ce a'a ya faɗa falamma aslama wa sallahu lil jabin kaga su sallama su biyu mahaifinsa ya zai yanka ɗansa ɗansa kuma ya cika alkawali ya zo ya kwanta har annabi ibrahim sallahu lil jabin ya kwantar da shi akan goshinsa dan kare ga fuskarsa ya ɗaga wuka kawai yankawa zai yi wa nadainahu an ya ibrahim Allah sai sai muka kira shi muka ce ya ibrahim kad saddaqta ru'ya lalle abin da muka nuna ma a cikin mafarki ka gaskata innaka zalika najzi muhsinin إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على أدواب الكنائي kaga nan ya cika wannan abin da yake na alkawali da yake to kaga ya zama mai sadiq alwa'd wato mai gaskiyar alkawali a fassarar wannan وكان kana rasulan nabiyya sannan kuma يأمر أهله كثرة ya'muru ahlahu kasrata wannan wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati shi annabi Isma'il ya kasance yana umartar ahalinsa wato iyalan gidansa idan an ce ahal mace ko da ba in kuma da ya'ya ma kalmar suna a ahal dan annabi Musa lokacin da ya daga madayana matarsa amarya ce babu bata haihu ba amma duk da haka sai Allah ce qala li ahlihim kusu sai ce da ahalinsa iyalansa um kusu ku zauna kaga ita kadai ce amma dan girmama ta ahal ba iyali ba to kaga bambancin kenan da goro ko ahal iyali wato jama'a ne su <laughs> inni anastu nara ita kadai ce amma aka ambace ta da shi gargan saboda kalmar ahal tana daukar ma'anar mace da ƴaƴanta ko ba ba ƴaƴan su da ahal an gane ku idan saboda haka wato ainihin ya wa ya yamru ahlahu yana umartar iyalansa ko matarsa da ya'yansa yana umartar su da yin da'a ga Allah duk salati da yin sallah wa zakatu da yin zakka wa kana inda rabbihi mardiya shi abin yarda ne a wurin ubangiji shi annabi Isma'il alaihi salam to wajen sadiq al-wa'di karkashin wannan aya littattafan tafsiran da ke kulawa da wato abin da ya tafi hukunce hukunce sukan kawo wata matsala cewa shin cika alkawali dole ne ko ba dole ne? to shine suka yi sabani waɗansu suka ce cika alkawali dole ne waɗansu suka ce ba dole ne ba waɗansu kuma suka ce eh to idan alkawalin da kai mun zai jefa ni cikin matsala to ya zama dole ka cika in ko ba wani jefa ni cikin matsala to ba dole ba ne ka cika maganganu guda nan kenan suka ce cika alkawali ba dole ne ba domin suka ce an yi ijma'i da a ce na yi maka alkawali ko kai mun alkawali za ka bani abu kaza za ka bani kulot wuri kaza ko gida wuri kaza ko mota kaza ban zo na karfa ba ga alkawalin bai cika mutum da duba su hannuna ba sai ka mutu za a fitar da wannan cikin kayan gado a bani a ijma'in malamai da za a bayar in ko da dole ne fa kaga ta zo an bayar ke suka ce a ce wannan yana ba dole bane ba waɗanda suka ce dole ne suka ce ai ubangiji ta'ala ya kawo siffar annabawa sai ce masu cika alƙawari wa ibrahim allazi waffa ba haka bane ba ga kuma isma'il innahu kana sadiqal wadi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa jabir dan abdullah alƙawari yace kai jabir idan dukiyar bahrain ta zo wani gari ne bahrain yace ka zo wurina zan yi maka haka in sake maka haka in sace maka haka cikin tafi so nawa so uku sai annabi ya bar duniya dukiyar ba ta zo lokacin abubakar sai dukiyar ta zo sai abubakar ya ce da wa yake bin annabi ba shi ya zo a biya shi wa annabi ya masa alkawari ya zo a biya shi sai jabiri ce gani annabi ya man alkawari idza jaa amalul bahrain haka za wa haka za wa haka za. Abu Bakar ke zo ya zo ya haka da tafukan hannunsa guda biyu aka cika da dirhami ya rike a ji su kirga sai aka kirga sai da dirhami 500 yace to kaga zan baka dirhami 1000 da nauke na da ya sauka ya bai suka ce ba don cika alƙawari wajibi wani Abu Bakar zai ce ko fa yi da shi ne matsalolin da suke tattauna a wanda suka ce suka ta iri biyu ne suka ce wani alƙawari yake zai mutum cikin matsala yake mutum ne zai ce wani zan yi aure ko da a ce ina da sadaki da na yi aure sai na ce je ka nemo duk wanda kake so duk sadakin da bai wuce dubu biyar ba dubu goma ba ka zo zan biya sai ka je ka ko aure aka ce ga sadaki dubu goma da ka zo sai laifi aka ce yanzu wannan ya zama dole in cika ko bai zama dole ba tun da na ka ɗan wani cikin matsala ya zama tilas in cika ba na ce zai nemo ba wani na rasa gidan haya da ce zai kama gidan haya a titi kaza a unguwa kaza ko nan gidan ya kama ka zo in biya yaje ya samu dillali aka kama gidan haya kaga dole ka biya dan ka jefa shi cikin matsala amma ba tare da ka jefa shi cikin matsala ba suka ce ko kai ko kar kai dole ne amma dai abin da galibin ne suka ce cikin malamai suka ce shi kullum siffar da take ta annabawa kishiyar ta kuma ta zanto ta munafikai to bai kamata mun mune siffar ta ba dan an nuna saba alƙawari siffar ki ta wa ta munafikai cikin hadisin bukhari ayatul munafiqi salat idza haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina kan isa duk mutanen shi kirki da kawo tarihin su za ka suna da suka alƙawari sai in abu ya fi ƙarfin su to wannan ya zama la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma mutukar suna da ikon yin abin to lalle za su yi to abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah